الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأمدتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالآل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد ما رضيت ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد ولك الحمد إذا نبيت ولك الحمد بعد الرجاء صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رحمن اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وسددنا واحسنا واغفرنا وفرج عنا الدنيا واخرى واشفنا من كل داء وسلام اللهم صل وسلم على نبينا محمد aya ta ɗari ɗaya da hamsin a da ɗari ɗaya da biyar za mu tashi insha Allah suratul Isra. A ba da an zakarar adilla bayan Allah ya ambaci da lallai alwadiha bayyananna alhukuta diyatu da sirikin rasulu wadda ta hukunta manzo Allah duk abin da ya faɗa gaskiya ne. Shi ma ja a biyu ga abin da ya zo da shiya. Wasu buti da kuma tabbatar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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه شيء قرآني بكتيا مكسوكا بشيء أي لأن الكلام عليه don magana a kansa shi ta ce wadda ta gabata kulla in istamatu da insu wal jinnu da a ce ka ce da a ce mutane da aljannu za su haɗu ala an ya atu da mutu da hadar qur'ani akan su zo da misalin wannan qur'ani la ya atu da misali ba su zuwa da misali domin saukar da shi da gaskiya shi yasa ba su iya zuwa da misali ɗaya ai an zannahu bil hikima mun saukar da shi da hikima al ilahiyya ta Allah al muqtadiya wanda take hukuntawa li'izali wato abin da yasa Allah ya saukar da Qur'ani akwai hikima wanda ta nuna akwai buƙatar saukar da Qur'ani saboda haka Allah ya saukar da shi wa bil haqi al mushtamalu alayhi nazar kuma ya sauka da gaskiya wanda ya kusa gare ta kama unzira kama wanda aka saukar da shi lam ya atari tabdilun babu wani canzawa da ya gita mai irin wanda ya gita mu a saura da injila wama arsalnaka ya muhammadin bihi illa mubashiran kuma ya kai manzo rahama wa aiko ka da qur'ani ba sai don kai bishara ga man amana bil janna do wanda ya imani kai mai bishara da aljanna wa nadiran liman kafara sannan mai gargadi ga wanda suka kafirce bin nari da wuta kowa na da huriya. yana da yanci ne in ka ga dama ka bauta wa Allah ya sa ka aljanna in ka ga dama ka ki bauta mu ya sa ka wuta ya dai gidaje biyu kuma ya ba kowa yanci kowa ya zaɓi abin da ya kaso ya yi. Wa ƙura'ana. Wa ƙura'ana faratana wuli ta ƙara'ahu anan na fi alamu kogi. Wannan zalla hudan fila. Masu ban da filin ya fasiru. Wa ƙura'anan faratana shi ƙura'anan nan wato man saukar da shi. nazzalna wa mufarraqa mun saukar da shi guntu guntu haka rarrazu ba gaba ɗaya ba bitta ta kafifi farakanahu fi farakanahu wato bitta ta kafifi mun saukar da ƙur'ani kaɗan kaɗan fi ishirin na sana a cikin shekara ishirin ƙur'ani ya sauko au abin nan wakala ko kuma shekara ishirin da uku wakila kuma an ce bayyana biyu wa farakanahu ma'anar ta bayyana fiye da halal wal haram mun bayyana abin da an halatta ne mun bayyana abin da an haram wal haqqa wal batil mun bayyana abin da a gaskiya ciki ne mun bayyana abin da a ƙarya duk mun yi bayani ko mi farakana wa ta hafi wa qura bit tashdid fi farraqana ay farraqana ayati marar da ayoyi ne na amrin wani hayi tsakanin ayar da take umarni da wadda take yin hani wa hukumin wa hakam da hukunci wa hikamin wa hakam da hikima da hukunce hukunci wa mawa'i da wa'azozi wa amsal da misalai wa kisasin da kasasin da kisoshi wa akhbarin madiya da ba da labarin abin da ya wuce wa mustaqbila da ba da labarin abin da zai zo duka hu aw annahu dalun ala tabridi wa tanjim ko kuma ya nuna rarrabewa da kuma canji lokaci bayan lokaci abin da ya samu mu saukar da shi gaba ɗaya ba muka saukar da shi guntu guntu gare ka ya manzon rahama litatarahu ala nasi ala mukutin don ka karanta shi ga mutane bisa da lokaci mai tsawo wato muhul lokaci mai tsawo wato tare da ɗan jikiri kaɗan kaɗan wato tu'uda tare da ɗan jan lokaci haka ne ya famu hudun su fahimce shi wa nazzalnahu tanzila mun saukar da qur'ani saukarwa kadan kadan shay'an ba da shay'in wani abu in ya sauko to daga baya wani abu ya sauko ala hasbi masalihi gurgurun masara. ba a saukar da qur'ani sai akwai buƙatar da ta gitta wanda ka buƙata a saukar in aya guda ta ka buƙata sai a saukar da aya in aya biyu lalura ka buƙata sai a saukar da biyu lalura babba wanda ka buƙata sura guda kuma sai a saukar da sura haka dai qur'ani ya kasance shay'an ba da shay'an saboda haka qul aminu bihi aw la tu'minu qul aminu bihi aw la tu'minu إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان يبكون يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا قل للكفار كبيرا مكاهلي أن لباس حرية an ba su cikakken yancinsu in sun ga dama su musulunta in sun ga dama aminu bihi ku yi imani da qur'ani aw la tu'minu bihi ko ka ku yi imani shi ya dai rage gare ku akwai dai masu imani da shi kuma an bayyana muku wannan kun ga tahdidullah kamar kacewa ne gare su haka innal ladina utul ilma lalle wa'anda aka ba ilimi min qablihi kamin zuwan qur'ani ai qabla nuzulihi kamin qur'ani ya sauko an ba su ilimi wa hum mu'minu ahli kitab sune mu'mina ahli kitab to da yake suna da ilimi suna da imani cikin zuciyarsu da abin da a iliminsu idza yutla alaihi ya aka karanta qur'ani gare su ya karuna lil adqan sai su haɗe ga haƙoƙin su sujjada suna sujuda saboda gaggawa da girmamawa ba su ko azago shi ba gaggawa suka sai sun ka azage mai su ƙasa shi ka sujuda saboda gaggawa su kai gaisuwa sun ji gaskiya min ta'zimi saboda girmama alqur'ani sajidina lillahi suna masu yin sujuda ga Allah ala in jaji wa ga zakkar da alƙawarin da yayi Allah bi wa adahum bi wanda ya musu alƙawari da shi fil kitabil qadim fil qadima a cikin littafan da suka gabata yayi musu alƙawari an yursila Muhammadan zai aiko da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai suna ta kokari da ji ne sun ka ji yayi daidai wa da sun ka karanta za a saukar sai suka duka don su kai gaisuwa ba saboda gaggawa maimakon su azaboshin su sai sun ka azage mai su kasa haka su ya karuna lil azqani sujjada wa nazala lahu alquran alqurani ya sauka gare shi wato wa nazala lahu wato ma'anarsa alqurani wato abin da in mun ga dama wato in sun ga dama su imani mun dai saukar da ƙur'ani gare ka kun ga wa hasatil alqan ya keɓe haɓa wato gemi biddikir da ambato bai ce goshi ba wa in kana sujudu bil jibahi ko da yake sujuda da goshi aka ta. amma yace su saboda gaggawa su har ka duka sun ka azage min su kasa dalalatu ala annahum yahruna aman shi. don ya nuna cewa sun duka suna ɗime sun ɗime lamma sami ofi eh, saboda abinda sun kaji a cikin ƙur'ani wa yajjaduna ala da nizamin sun yi su sujuda ba ko bai da tsari ba wa yasquduna ala al sun wadi bisa ga abin nan habasu li'annahu aqrabu juz'in min wajahi da lil don ita hutta a shi gemi shi na gaba wadda ta yi kowace zama kusa ga ƙasa cikin huska to sai sun kai sauri sun ka ada shi ba su don suna ganin kamar ɗan an kasi ce sai an azabo shi ana daɗewa su ko suna sauri su kai gaisuwa sun ji abin da ya daidai suna sauri su kai gaisuwa ga Allah subhanahu Kulu ta'ala wa yaquluna subhana rabbina ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويقولون في حال السجود إتا وأنم بقيري ولينا عند أخي السجود أتا بنا تكرتون القرآن wato idan mutum كرتون abin na ga mazhaban malikiya idan za a yi sujuda ta tilawa qur'ani duk abin da sallah ka bukata tana bukata ce tana bukata alwala tana bukata huskantar gabas kuma tana bukatar lokaci wanda ya halitta a yi nafila to duka mazaba na bukatar wannan gaba saboda haka Eh, idan mutum ya kawo wannan wurin in ya dibi wa'annan sharuɗan in ya cika su sai ya yi sujuda goshinsa yana gabas yana da alwala lokacin nafila ta halitta to sai ya yi sujuda to su suna dukawa su yi sujuda kuma cikin sujuda ga abin da suka cewa waya kulu na fi halin sujuda lokacin sujuda suna cewa subhana rabbina subhana rabbina subhana rabbina wannan shine abin da suka wadi ay tanzihan da tsarki ya tabbata ga ubangijin an khalfil wa'adi game da sabar kawai in kana wa'adu rabbi innahu kana wa'aduhu innahu kana wa'adu rabbina lalle alƙawarin ubangijin mu ya kasance bin zuli ga saukar qur'ani wa wa ba'athan nabiyyi da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan alƙawari na ubangijin mu lamma fa'ula lalle abin aikatawa wa la'ada ƙani ya yakun sai su haɗe da haƙoƙin suna kuka su haɓa su wato gemen suna kuka adafa ala faru na ala'ula wato suna dukawa sai su a abin nan haɓa su suna kuka ya dace sifa wa wa shu'ar shi sujudar nan yana ƙara musu tsoron Allah wato sujuda ga karatun ƙur'ani da lokacin da ba karatun ƙur'ani ba sujuda tana ƙara tawadu'i ga mai yinta ai tawadu'an lillahi yana ƙara tawadu'i ga Allah fauqa mastaqbaluhu wato sama abin da suka fuskanta. ita sujuda idan mutum ya karanta Qur'ani ya kai wurin sujuda yayi sujuda idza qara ibnu adam as-sajada fa sajada idan adam ya karanta ayar sujuda yayi sujuda ai eh, tazala shaytan yabki sai shaidan ya yi nesa da shi ya ɗora kuka ya kula ya wai lahu yana cewa kai tsolai umirtu bis sujudi fa abaitu an umarta yi sujuda ga annabi adamu niki wa umira wa umira ibnu adamu bis sujudi fa sajada na adamu an umarta yi sujuda yayi falahu aljanna aljanna ta tabbata gare kukan shaidan kenan dan mi na adamu yayi abin da za a sa shi aljanna shi bai yi abin da za a sa shi aljanna ba sai ya dora kuka to wannan shine abin da shine abin da ya sa dan kuka don haka malamai suka ce in kana so ka turmu da ka kunyata shi ka sa shi kuka to ka ta sujuda ka ji ubansa iblis ya an kai karanta qur'ani an kai sujuda kuka ya kai to iya ne ma kuka sujuda don lokacin da kake so ka turmu da sai ka yi alwallah sai ka yi sujuda kuma ita sujuda duk lokacin da lalura ta samu mutum in dai ya samu kai su sujuda ya yi sujuda to zai samu mahita da izinin Allah shi yasa kun ka ji Aisha ta ce radiyallahu anha kana habibi sallallahu alaihi wasallam idza haddabahu shay'un a idza haddabahu amrun badara ila salat mai gida na masoyi na sallallahu alaihi wa sallam ya kasance da al'amari ya bata mai rai sai shi sauri shi su duda masu tafsiri sun kace ya shku ilallah shi shida ta kai ma Allah ƙara ya azabo shi ne ya kai ma Allah ƙara saboda ya ta sujuda in dai akwai alwala ta cika sharuɗa wa na su sujuda ba dole sai an yi sallah ko an yi kira a ba kana zaune kawai wata matsala ta zo wadda ta dame ka kana iya kamar da gaba cikin ta kasa ya a da shi kowa da ɗata shi kai to ka ga da karka samu wani suka kira su ci yi kokari dai ka samu tun da kowa dai samu na ya karɓa to kai ma yi kokari ka samu tun da ji kowa samun na ya karɓa Allah ya taimake mu ya ƙara mana imani da tsoro ne yake ita wannan sujuda tana ƙara masa a tsoron Allah tawadu kamar fawqa masakabalu to wannan ma zakara lokacin da ya ambata annan ladina usul ilma lalle wanda aka ba ilimi min qabla nuzul qur'ani kamin saukar qur'ani idza tuliya alaihim alqur'ani ya an karanta musu qur'ani ya sa sajida suna dukawa suna sujuda wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'd rabbina la maf'ula suna cewa tsarki ya tabbata ga Allah ubangiji mu lalle alƙawarin ubangiji mu akan aikatawa to lokacin da ya faɗi wannan amara Allah ta'ala biya, sai umarci Allah ya umarci annabi nai a faqala ulidu Allah ulidu Allah udu Rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها وابتغ بين ذلك سبيلا to kulle kaumika ka ce wa mutanenka faɗi ga mutanenka su jiya idan sajadu in sun kai sujuda udu Allah ku yi addu'a in kun ka aza goshin ku ƙasa udu Allah ku yi addu'a ku ci ya Allah ya Allah ya Allah ka gafarta min ka amintar da zuciyata ka hidda tsoro da rigita a cikin zuciyata in ka aza goshin ka faɗa mutanen mutanenka in sun ka aza goshin su yi wani a wadda rahman ko ku kira arrahman rahman ku ci ya rahman ya rahman ya rahman sai ku yi addu'a ai bi ismi ya Allah ku kira Allah da suna ne ya Allah wa ismi ya ar-rahman da suna ne ya rahman kana iya hada biya Allah ya rahman kun ga ai annabi duk lokacin da al'amari ya yi zahi wannan ita ce addu'a to ya Allahu ya rahama. ai abin na ayyan ma ayyan ayyan wato shardiya ma za ida li ta'kidi li ta'kidi ma hi ayi dan ta'kidi abin da ke cikin ayyu min ifhamin na abin da ifhami na da sunayen Allah wato cewa ne an ka kira wanda ba a bayyana guda ba shine ifhami ai ayya hadaini kowane suna cikin waɗanda biyu Allahu ko Rahman duk wanda kai kowane cikin su ta da ukai addu'a da shi wa huwa hasan yana da kyau dalla ala hada abin da ya nuna wannan falahu al asmaul husna ai limi samahu ma wanda aka ce ma Allah wanda aka ce ma Ar-Rahman lahu al asmaul husna yana da sunaye da yawa masu kyau Wahara ne minha waɗanga sunaye suna cikin sunayen Allah masu kyau fa inna kama jaa kama bil hadisi yadda sunaye suke kama wanda yake cikin hadisi ga su kama haka Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim al-maliku al-quddus as-salamu al-mu'min al-muhaymin al-azizu al-jabbaru al-mutakabbir Alkhaliku albari'u almusawwir Algaffaru alqahharu alwahhabu arrazzaqu alfattahu alalimu alqabidu albasidu alqafidu arrafi'u almu'izzu almudhillu السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكيت الحسيب الجليل الكريم الرقيم المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدع المبدع المعيد المهي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر البادن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم على هو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني الغني المغني المانع المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور waɗanda su ne sunayen Allah subhanahu Wata'ala. to Allah da albarka waɗannan sunaye naka da muka ambata ka gafarta mana dukkan mu kuma ka warkar da mu daga ciruta kowace iri ka gusar da tsoro ka gusar da hikina ka gusar da tashin hankali da albarka waɗanda sunaye Allah ka kare mu kare ƙasar mu Najeriya do wani mutum ko wata ƙasa wanda ka so su tada hankalin mu a cikin Najeriya Allah ka tada hankalin su ka shagaltar da su da wani abu su bar Najeriya ta zanna lahiya na ciki da na waje do wanda ka san manawa ya rikita Najeriya Allah ka rikita shi ka rikita al'amari ne kuma ka haukata shi ka mai sai mahaukaci na albarka sunayen kuma ka kare Najeriya Najeriya daga sharri ne kowane na. ka kare Najeriya daga sharrarsu kowane na ka kare mu ka kare Najeriya mu kuma cikin Najeriya ka kara kare mu ka kare arewa mu a cikin arewa ka dibi wannan jiha ta mu ka kara mata kariya da tsaronka saboda albarkar sunayenka duk wata hitina da cikin wannan jiha ta kabe Allah ka busar da ita duk wasu mutane masu son su ba mutanen kabe tsoro Allah ka wa kabe maganin su Allah da albarka sunayen ka ka wa kabe maganin su ka kare mu ka kare kabe mu Allah ka kare mu ka kare kabe mu ka daidaita mu kuma ka daidaita mahukuntan mu ka daidaita su ga hanyar ka madaidaiciya ka aza su ga hanyar ka ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai da mu da suwa ka taimake mu ka taimaki kowa a kanmu ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu ka kare mu ka kiyaye mu ya man al asmaul husna ya wanda abda sunaye kyakkyawa ka yi mana wannan taimako da albarka sunaye ka wannan ibiya ya ce wannan sunaye ya tauƙifai ne wato wani bai iya ƙagawa sai dai wanda an karwaito to Allah ya taimake mu abin da nasumma zakara fi ma ya ci sannan ya ambata cikin abin da zai zo ya ambace tahiyatul du'a yadda ake addu'a aw da qira'atu fi salati ko yadda ake yin qira'a ga sallah min jihati raf'i sauti ta huskar ɗaukaka mirya kwarai wa adamihi da rashin ɗaukaka mirya. ba a so a daga mirya kwarai ba a so a rage mirya kwarai in ka daga kwarai za ka gaji kuma za ka cutar da wasu in ka yi sannu-sannu za ka gaji kuma za ka yi kwana ba da daɗewa ba sai a yi tsakiya faƙala za ta ji harbi salatika kakka bayyana da sallah. ta aibi kira a cika "Kira ka ta sallah!" au ika ko kuma addu'a ka idan kana addu'a to eh, cikin sallah kama ƙala aisha kama da aisha ta ce ta ce wannan aya a kan addu'ar da annabi ya yi cikin sallah saboda ya yi wata doguwa addu'a abin nan cikin sallah yana ta yi da ƙarice inda ka'aba ko da ya ta da kai nai kahire sun taru da suka ce to ga ka kana ya rahmanu ya rahimu ka ce ba a shirka da Allah to ai rahmanu wani mutum na yaman ga ka kana kira ne ko kai mushriki kake <laughs> kun san shi mushriki wanda bai da nihin bai kokari ya kai kai dai ya kada kai ma kana nan mushrikin don ba nuhin tuba gare ba to saboda wannan sai ya ambaci yadda ake kira ya ce wa wala tijara bi salatika kakka bayyana da sallarka kamar da Aisha ta bayyana wa jama'atun da wasu jama'a min sahaba cikin sahabbai radiyallahu anhu wala tukabir biha kuma kakka siranta da ita in kana sallah addu'a da kakayi, kai kakka siranta kwarai wanda zai zama wasawati in kana cikin sallah kana addu'a kakka siranta wanda zai zama wa wasawati kakka bayyana kwarai wa da wani bai ji ka wala ta kafir biha ai la ta sirra biha kakka siranta da ita bi haitu la yasma'u minka sabuka yadda sabanka ba su ji kana sallah tare da su amma ba su ji ka kakka ya kana kakka bayyana kwarai kakka asirta kwarai wa ta bai na zalika kai dai ka nema tsakanin bai na zalika tsakanin wannan aljaruwar makafata tsakanin bayyanawa da sirantawa to ka zaɓi. ka zaɓi tsakiyarsu karka yi ƙwarai karka yi sannu ƙwarai ka bi duk sabila hanya tsakiyarsu ai kan. wato khairul umuri alwasat kowane al'amari kun ka gani abin da ya alheri ciki na rika tsakiya kowane al'amari kun ka gani har da sallah wadda a wanda ka yi tsakiyar lokaci ya yi mai yi harkun lokaci a wayanda ka yi da zarar wajajen ƙarfe ɗai wanda ka yi wajen ƙarfe biyu da wani abu ya yi salada domin shi tsakiya ya rika babu da za a yi a ce yau ya yi kuskure ya yi lokaci bai yi ba babu da za a yi a ce ya yi kuskure bai yi ba sai da lokaci ya yi saboda himma to ya rika inda babu da za a yi a kama shi da mai shi kuma wanda bai da himma kwarai an ba shi dama ya yi abi ne farko don kamar a jima da yake sallar ba ta cikin rai kila kamar a jima ya manci to don haka komi da komi da aka yi khairul umuri alwasar siyayyen al'amurra a rika tsakiya shi ya yi alheri wa haza fi gairil marabidi na wannan da waɗanda ba masu ribaji ba ƴan sintiri waɗanga ƴan me aka ce musu waɗanga da ake ta ɗauka waɗanda su ba sojoji ba ƴan sanda ba ƴan bijilanci ɗin nan to aikin nan da kurgani su wajensu ba a san su riƙa tsakiya wajensu ba a so su yi sannu-sannu kwarai aka san su idan na makiya sun taso sun ka ji sai ce warke suke warke suke don ba su kwana su da dare ya yi da magariba ta yi sun hito aiki ba su kwana sai gobe da sahi bayan ya ta waye kuma miyagu sun koma sannan su samu wuri su kwanta to su bayyana aka son su yi kwarai ka kwana ya ɗauke su abin na marabidi na kenan wa abin na waharisul bahari da mai gadin gulbi saboda abin nan akwai wani abu da makiya ka yi sai su taho daga gabas inda ruwa ka tawa sai su sa ba don na yamma su sha su mutu to sai a sa masu gadi to su ma ba su kwana kuma addu'a su da ƙarfi suka yi bayyanawa suka yi da ƙarfi domin abin nan duk wanda ya ji abin nan duk wanda ya zo don ya yi cuta ya ji su sai ya gane farke suke ba a san su yi shiru irin wa'annan darussa shi ya kamata hukuma ta koyar da 'yan sanda a musulmi a koya musu musuluncinsu da za su yi abin nan waɗanda ba musulmi ba sun san nasu addu'o'i da suka yi su ma su yi imanin su da wannan addu'a ita ce suka yi ta kare su mu musulmai imanin mu da Allah shi yasa muka addu'a da abin da ya umarce mu ya kare mu to kowa a koya mai nashi a gaya ma 'yan sanda in an kai ka wajen aiki in nan za ka kwana to ba a kwantawa ba a kwantawa kun gani rashin koya musu irin wannan shi yasa da yawa sai ku ji an ci an iske su wajen aiki an kashe saboda ba su iya aikin ba koya musu aka yi wada aka ba a kwana mutum mai gadi bai kwana mai gadi bai kwana gadi ya ka ci gaba da yi sai lokacin da an ka biyo mai iya ya tashi iya ta gida ya kwana amma mai gadi bai kwana to da yake babu shaye-shaye ba a shaye-shaye shi ya an kace su bayyana su bayyana su ci gaba da bayyana don kakwana kwana ya yi saurin ɗauke su farrafo indahum aula waɗanga su ɗaga miliya to shi ya fi su ɗaga miliya wajen abdu'o'insu to shi ya fi la'annahu sha'aruhun don shi ne alamarsu shi an su zama ana shi an alamarsu da mugu ya taso magari ya ji sauki ko ina ya san su bai tahowa amma in ya ji shiru nan na aka artamu ya ji shiru ya aza kwana suka yi yana shigowa su kusa ne sai a yi ‘yar tawo, amma da ya ji farke kuke bai taho to kamata ya hukuma ta yi amfani da irin wannan ta koyar da ma'aikatanta abubuwan da za su kare kansu kuma a koya musu abin da ya kamata a koya musu mugu ko ya kai ɗari yana tsoron jami'in tsaro wanda ba mugu ba ɗa guda ko sun kai ɗari duk makaman da agare suna tsoron mugu guda duk makaman da sun karika suna tsoron mugu guda abinda ma'aikata ka cewa ah, ba mu da yawa ba mu da yawa ba yawa abba ku da ba kuna da yawa tun da ai duwa da ba ku ganin duwa da mutanen gari sun kai yawa sai ɗan sanda guda ya taho cikinsu ya kama mutum guda ya ko ta da shi suna kallo bai da ƙarfi suka kyale shi ƙarfin hukuma na haika umarni da shi ba na yana ba ƙarfin hukuma dan in ka ja da shi eh, an an ka gane ka hukunta ka a shi ko ba a hukunta shi to amma sai suna cewa ba su da makami ba makami an ba ku da ba ko wada abin da ba ku da eh ba makami an ba ku da ko wada abin da ba ku da amma kuna da ƙaryen hukuma wanda duk wanda miyagu sun ka taso sun ka tsinki dan sanda biyu gaban su ta yawa kuma sai sun shiri kamin su so kun ga ashe kuna da ƙarfi amma dai abin da ba ku da ku faɗai ku faɗa ma hukuma ta gyara muku shi ko mina na ba ku da ba ƙari ba ƙari kan kuna da shi Allah kuma ya ƙara ƙarfi ya ƙara tsaro ne da kariya ta kuma yace abin nan wa kadhalika fi takbir al-eid kun ji wurin da aka sa a bayyana zikiri wato wajen yan sentiri in sun kai to wajen sentiri su rika yin zikiri kuma su daga miya wa idza laqitumul idza laqitumul ladina kafaru zafa wala tuwalluhum adbara sannan wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihu to wannan zikirin ku yawaita shi to wuri na dai kenan wajen masu gadi a yan century sauran masu gadin gulbi da sun shiga cikin su wuri na biyu fi takabirul idi wajen kafa a talatin ana so a asirta inda ba nan ba wa gairi haza a sirru wa haza abdul minajjari in ba wurin gaba waɗanga wurare da ya lissafta to ko ina za ka yi zikiri koyewa ya yi sun mazakara biyatar du'a'i sannan ya ambaci yadda ake addu'a min jifate min jihati alfadihi ta huskar lafar da addu’a wa ƙala wa ƙulil hamdu. Wa ƙulil hamdu lillahi lafi lam yadda khidu waladan wa lam ya kullahu sharikun jirmul. ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا to wa kula alhamdu wato ka ce abin nan alhamdu in za ka yi addu'a ka gama da godiya ga Allah ka kira Allah da addu'ar da cikin akwai godiya ko bayyane ko ba bayyane ba wato akwai godiya da yabo ko bayyane ko ba bayyane ba yabo dai da ake so ya shiga addu'a ka kamin ka yi ta dada kai ka san suna Allah wanda zaka kira wanda ya ba ma Allah ne kiran wannan sunan kuma gode mai na kiran wannan sunan wajen addu'a wa kurka ce alhamdulillah na gode ma Allah allah zai lam yattakhid waladan wanda bai riƙi da ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulki kuma baya da abokin tarayya ga mulki fil uluhiyya wajen cancanta da abota masa wa lam kulla lahu waliyyun bai da wani majibinci ya surhu da zai taimake shi mana ajalin zulmi saboda ƙasƙanci. ai lam yadilla fa yahtaju ila nasir Allah bai walakanta ba balle ya bukaci mai taimako wa kabbiru takbira ka girmama shi girmamawa wato wannan abin da aka so in za ka yi addu'a kenan darasin mu da ya gabata kamar azumi wani yayi yi sallah sai ya addu'a annabi ya biyo sai ya gane shi ya fara addu'a haka kawai ya fara addu'a sai annabi ya ce a jila haza dan mutumin ga yayi gaggawa ya yi sauri sai ya ce me yasa ba ka yin godiya ga Allah Ka abdu'a addu'a yi godiya ga Allah Ya ce kaka zan yi mai godiya Ya ce ka karanta Fatiha saboda cikin ta kun ga idan ka ce alhamdulillah sai Allah ya ce ne abu ar-rahman sai Allah ya ce a sana'a alayya abdi ya bawa na yayi yabo duk abin da yake na girmamawa na in ka ambace ga Allah yabo na malike dini middini ni abu. bawa na ya girmama ni to ka cika abin da ya rage gare ka salati wajen addu'a saboda haka da ya kai ga wannan ya ce yace iyyaka na'budu wa iyyaka ya ce wannan ni da abu, ni da bawa na to abinda annabawa na na bashi addu'ar da ya tunda da yi yabo gare ni ya yi godiya ya yi yabo ya yi girmamawa to wani abdi ma abin abinda ba na ya roƙa na bashi da kace iyaka na abudu kace wa iyaka na sai ne? ce to ana da kaka bada na taimako an baka daga nan sai ka karanta a hidinar sirata masaki ne ce to wali abdi ma ala duk abinda ba na ya roƙa na bashi to ana so in mutum zai yi addu'a ya dibi wani abin da yake wa Allah ba haka ne da kai tashi addu'a ka ce Allah ka bani eh, abin buɗe baki Allah ka bani kaza ka bani kaza ka bincika abin da ka san yabo na ga Allah in baka iya komi ba kana iya cewa na gode maka Allah ya Allah wanda ya halitta ya halitta sama bakwai da ƙasa ya Allah wanda ya raya ne ya raya uwaye na ya mai iko ga dukkan komi ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza yayi yabo na godiya ya kaso da yabo da girmama duka yi amma ɗaya da gama sallar ka ce Allah ka bani kaza ka bani kaza to a kaɗa ata ka kuskure abin nan hanyar kama daidaiciya wadda ya kamata ka bada da ita a baka ka kuskure ta saboda haka in yana yiwa ka gyara wa Kabira, takbira ai wa addamu ta'zima ka girmama shi girmamawa ta'diman man girmamawa cikakka bi kulli ma waradati shari'atu da duk abin da shari'a ta zo da shi min min ta'dimin lahi na girmama Allah ta ka zina kamar in za ka yi addu'a idan kana da matsala wadda ta kai ko ina ta dame ka sosai to yi kokari ka riki kawa jibiri ga ka wanda an mai kyau wadda ta yi kowace kyawu samu turaren da kaka iya ka samu ta samu da duma kaka wanki yana cikin ladubban addu'a sai ka kai ta kashin yada inda babu kazanta kuma ka to babu kazanta kai eh, jikinka babu kazanta ka babu kazanta wurin da kaka sallah shi hida kake nan ba ta da kazanta sharadi na farko kenan wal istiqbali lil qibla sannan ka dibi al qibla hadisan da muka karanta da ku annabi na dibi yamma yana addu'a lalura ce irin wanga da ku a garin mu ta gare ta yanzu ta karantawa shi yasa za ku ga ya ya huskanto mutane shi yi addu'a sannan ya mai da gaba gaba ya kabarta sallah wannan lalura ce ta karantar da mutane in babu wannan lalura to cikin ladubban addu'a gaba sa aka mai da gaba amma in akwai lalura karantar da mutane ya halitta ka yi kamar wanda ga annabi ya yi da wannan lalura kai ma in kana da ita amma in baka da ita to sa aka mai da gaba in za a yi addu'a na biyu wa abin nan raja'a ta kabuli kana yin wannan don kwaɗayin Allah ya ansa maka du'a aka addu'a wa kaufa iqabihi da kuma tsoron azaba ce ladabi na uku bayan kayi kawa ka dibi gabas wa rafida al-kufi ka daga tahunanka kun san da yawa muna yin addu'a nan mu kamar mun ka gama karatu mutane da yawa bukatar suka biya amma wanda ka zama ne ya sake hannuwa ne ƙasa ko kuma ya aza su wani wuri ko ya rike wani abu ba ya daga su haka da yawa sai ka ji bukatar su bata biya ba don ba su cika ladabi wanda ya kamata ba to ladabi na abin na uku a shine ɗaga hannuwa a raga batan wa rahabatan kana mai kwaɗayi kana mai tsoro ga Allah subhanahu wata'ala ladabi na hudu wa salatu ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ladabi na hudu kai ma annabi salati da salatin da ka iya sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam kamar da kajin yanzu mun ce wa salatu ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kai ma ka ce sallallahu alaihi wa sallam kamin ka yi addu'a ko kai wani salati wanda duk dai kaka iyawa salatin dai da duka iya abinda dai aka so ka gaida mai gidan mu kamin ka yi addu'a shi aka so amma in addu'a ka babbata in kaya na masu yawa kaka bida wanda ka yi ma wanga tanadi da duma mai tsarki da riga mai tsarki da sauran abubuwa to ali bin abi ya ce yi da shi dai ko sannan ka sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam وترتيب الأهم على ذلك كثير على الحمد لله رب العالمين وعلى إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان wannan mutumin can ya kira Allah da sunan da kai da shi yana asawa faro kai da shi yana bashi shi ne yana yi annabi ya tabbatar da abin da ya yi suna yi aka in ba ka ya kai yi wani kai amma dai ka san waɗanda ƙa'idodin ka san su kafan ya ce lidda lalata ala annahu wal mutahiqu li jami'il mahami godiyar da zaka yi mai don ta nuna kaya da Allah ya cancanci duk abubuwan yabo da godiya likama da zati don kamalar zati ne wa tafarrudihi da kadaita ta yi fi sabati a cikin sifofi rawa da imam ahmad imam ahmad ya ko bi musanadi cikin littafi ne amma adib ne amma adin aljahanni ma'aza aljahanni ya ce ya ruwaito an rasulullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu ayatul izzi annabi na ce aya ta girma Allah ko aya ta da girma alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhilli wa kabbirhu takbira girma kai ka so ka yawaita ta ka yawaita karanta ta kana addu'a za ka samu girma girmama Allah kaka son ka yi ka yawaita ta kana karanta ta za ka girmama Allah da ita ila akhir sura to kun ga yadda ake yi ga addu'a kenan ka taimaka mana Allah mu duka Allah ka sa mu kyakkyawan da albarka wannan sura wanda ka gwada mana ƙarshen wannan sura Allah ka gwada mana ƙarshen damuwa ta duniya da ta lahira Allah ka gwada mana ƙarshen hicintin nan ga da Najeriya take fuskanta wayanda yan Najeriya ka fuskanta Allah ka bada mana karshen su Allah ka bada mana karshen su to mun kare suratul Isra'i sai suratul Kahf makiya ta sauka makka ayatuha mi'atun wa asharun aw kam aw khamsa khamsa ashara ayoyin ta goma sha biyar a ɗari ɗaya da goma sha biyar ko ɗari ɗaya da goma wa mawdu'a ar-ra'isi jagora abin da take koyarwa huwa tafhihul aqida shine gyara imanin mutane aqida wato imani fautata hati suratu alkarima sura mai karamci ta fara bit tamhidi da yin shahida ala inzali kitabi ala abdihi akan saukar da littafin Allah gabawa ne sallallahu alaihi wa sallam wa adama da fihi inzaru ya ya ya ya gargadi ciki inzaru alma'ani dina gargadi ga masu kin gaskiya bayan sun gane allazina nasabu lillahi walada wanda suka jingina ma Allah da sun kace yana da wa bisharatu lil mu'minina kuma ta kunshi bishara ga mu'minai bishara ga mu'minai wa tasliyatu lir rasulillahi da ɗebe kewa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an aqwalihim daga maganganunsu wa ta'arradat sura sura kuma ta gitta li'iddati qisasin da qissoshi da yawa ta gita da kisoshi daban-daban tun daga abin nan kisa a ashabul kahafi har zuwa abin nan a kisar abin nan a zalkar zalqarnaini ta ƙarshen sura wa huwa abin al-unsaru al-galibu biya wannan shine unsarin sura wanda mara jayi a cikinta. ta wa hiya al ula abin nan kisa ta farko hiya a ashabul kabi ita ce kissan mutanen kogo ashabul kabi wahiya hiya minna qissatu tadhiya da nasu kisa miƙa rayuwar mutum ya bayar da rayuwa ta fi sabilar aqida saboda sabila saboda hanyar aqida ya miƙa rayuwa ta ko zai mutu don kare aqida ta al-qissatu ya qissa ta biyu qissatu Musa ma al-Hadiri annabi Musa tare da Hadiri wa hiya qissatu tawadi fi sabil talab al-ilm ita ko kissa ce daga bayanin tawadi wajen hanyar neman ilimi al-qissatu salisa kissa ta uku qissatu dal qarnaini qissa dal qarnaini wa huwa malikum shi zal qarnaini sarki na mallaka Allah lahu mallaka Allah ta'ala lahu bi taqwa saboda taqwa wal adali da adalci Allah ya bashi mulki sosai an yarsa da sultanahu ya fada da sarauta kai ala ma'amura ƙasa wadda duk mutane suke zaune bisa gare ta inda dai mutane suke zalƙan nan ya mallaki wurin wa kana min amrihi fi bina'i saddi al-adil cikin al'amari ne ya gina abin nan katanga tsakanin mararraba guda biyu ta bangarorin duniya wa takallala zalika qissatu ashabi al jannati isan masu gona guda biyu ta shiga tsakiyar wannan masu gona guda biyu talaka da mai kuɗi summa isharatu ila qissati adam wa iblis sannan akwai ishara game da kissa annabi Adamu da iblis wa yaltaqi hadar qasas haula fikiratin asasiya wannan kissa tana haduwa gehen kissa ta asilil qur'ani ga alƙurani wa hiya isbatu anna al-ba'sa shine tabbatar wa ƙur'ani ta tashin kiyama gaskiya ne wa annal mu'mina yukafu bi husnil jaza lalle mu'mini ana saka mai da kyakkyawan sakamako wa annal kafira lalle kahiri yalqa jaza kuburi yana haduwa da sakamakon kafirci ne fi dunya wal akhirah nan duniya da lahira wal amalu bi muqtada wasi shari'a wadihi shari'a kuma aiki inda ayi ana yi da gurgurdan hujjojin da sun ka bayyana ga shari'a kun ga akwai matsalar ta faru tsakanin Musa alaihi salamu da Hadir to ana yin aiki da abin da ya bayyana shi yasa Musa ya aiki da abin da ya bayyana gare wa tarki kullu ma khalafaha mahama istahsanahu al-aqal da barin duk abin da ya saba ma shari'a bayyana na duwa da hankali ya kyautace shi a gairu duwa da mutane ka cewa ai maslaha ce ayi kaza ayi kaza kai dai malami ka kai kai dai tsaya ga abin da ka sani su matsala nan da sun ka sani sai zuwa ga ɗansa kai ku iya abin da Allah ya saka unhanin karatu aiki ke karatu ne ya yi abin da ya ga dama to Allah zai yi mai abin da ya ga dama shi ku man fa'ala ma sha'a kiya ma sa'a kowa ka aikata abin da ya ga dama to zai gamu da abin da ka banna mai rai da'iman wa da'iman ba ka yin abin da ka ga dama ka ce kuma ba a bata maka rai ka ce kai ɗaya kai wanda kaga ga dama kai ba a yi ma wanda an kaga ga dama to kowa ka yi wanda ya ga dama za a yi mai wanda bai so wanda ya yi abin da ya kaso to za a yi mai abin da bai so kuma duniya ce ku yi ƙoƙari ku yi abin da shari'a Allah ta umarce ku duniya ce hitina ta ba ta ƙarewa in an ka gama ga aka shiga in an ka gama ga wagga aka shiga duniya ba ta gushewa haka na hatta ya murar rajulu Allah ya kamri waya tamarrabu alai ya kuli ya laita ne kuntu makana sahiba hadal kamri wa laysa bihi ad-din illa bala'u duniya ba ta gushewa fitina ta ba ta karewa hatta ya murar rajulu sai mutum ya biyo Allah ya kamri da kabari waya tamarrabu alai ya kwanci bisa gare yana bikida yana da albarkar kabari yana ta ya laita ni kaito kuntu makana sahibal ah, hadal qabr dole a ce mai kabarin ga ni na a cike ba shi na annabi ya ce ba fa addini na agare ba illa bala'un bala'i na kai mai ko ina ya gagara shi mutu ya da zana ya to duniya fara ana kai fa kuma babu gabas babu yamma babu kudu babu arewa ko ina haka za ta komawa har za a kai lokacin da wani mutum daga habasha zai tashi ƙawawu ne gulmaɗaɗɗi na gwami kun san gwami go? Mm. gwami na ɗan gajere na mara kauri na baya da ƙarihi bai da ƙawawu bai da tsawo bai da kauri bai da alama ƙarihi amma ya shigo shawa na gani ya hau sama ka'aba da kwasa ta ya rika balle duwatsunta guda guda yana jiwa guda guda shawa na kallo nai sai ya maishe ta hili gaba ɗaya ya share wurin ya tashi ya taya habasha ba mai iya mai magana duk makka to haka za ta fara haka nan na ake a kai wannan lokaci to duk idan da kun ga gani yanzu ka kama kada rika addinin ku da kyau duk abin da zai same ka ya same ka ka addinin ka idan mutuwa ta same ka addini ba kai ba hamza sayyidu shahada eh, ka addini ya mutu hamza sayyidu shahada ka addini ya mutu ka bincika abin na ne yakin badar ka ji sahabi nawa sun ka yi shahada binciki yakin uhudu in ka ce makka ce a kai ka makabarta uhudu tambaya ka ji a mutum nawa a wani nan kwanci duk sabila al'aqida sun ka mutu to mutuwa ta iske ka bisa ga ka duk inda kai duniya sai ka mutu ko ina kai duniya sai ka mutu kai ma tsaye sai ka mutu ko wanda ya matsa ko shi sai ya mutu to tun da ka tabbatar da dai mutuwa sai ka yi ta to rike addinin ka da shawo in mutuwa ta iske ka ta iske ka daga addini ta iske ka daga addinin ka duk wanda ya mutu yana musulmi sai dai malahira maza ta yi kura duk kima da an ka sai ya shiga aljanna kuma komi aka yi sai ya shiga aljanna in dai da imani amma in ka mutu babu imani an gama da kai an haɗu an haɗa Allah ya gafata mun. Allah ya kare mana imanin Allah ya kare mana addinin Allah ya kare mana mutuncin Najeriya ma Allah ya kara mata kariya da tsaro duwa da makiya suka so su wargaza ta Allah ka hana musu wace ta Allah ka hana musu wace ta sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك عميد مجيد الله اللهم نروقك بأننا نشر أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارو يا مصور Ya dabaru ya tahadu ya wahabu ya rasa ya kwataho ya alimu ya kabide ya basuɗi ya kabide ya rasha ya mahaifiyu ya mazin da ya samiwu ya basiru ya hakanmu ya adana ya ladiyu ya kabira ya alimu ya alimu ya gahuru ya shafura. يا علي يا كبير يا حبيب يا مكيف يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مبدو يا مهيد يا موهي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا باهر يا ya badin ya wali ya wali ya mutali ya baro ya tawabu ya muntakima ya abu ya rahu ya malikul mulki wal jalali wal ikram ya muqassid ya jami'u ya gani ya mubni ya gani ya mubni ya gani ya mubni ya mudi ya mani ya mudi ya mani ya mudi ya mani ya daru ya nafi'u ya dar ya nafi'u ya dar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rashid ya sabur يا الله قلت وقولك الحق قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى يا الله قلت وقولك الحق ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها يا الله منا روقونك باسمائك الحسنى كغفرتا منا ذنوبنا الله كغفرتا منا ذنوبنا الله كقارا منا ايماني دلاهيا الله كقارا منا ايماني دلاهيا الله كقارا منا ايماني دلاهيا Allah ka ƙara mana imani da ilimi da lahiya Allah ka ƙara mana ibada kada ya kalafi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce Allah ka gafarta mu uwaye da uwayensu da kakanninsu ka gafarta mataye da uwayensu da kakanninsu ka shirya diya da zuriya ka gafarta musu dukkan zunubansu Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka hada kan Najeriya ka hada kan 'yan Najeriya na ciki da na waje duk wanda ka samu na watai ya tada hankalin Najeriya da 'yan Najeriya Allah kawa Najeriya maganinsu Allah kawa Najeriya maganinsu Allah kawa Najeriya maganinsu Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka busar da hikina Allah ka busar da tashin hankali Allah ka busar da tsoro Allah ka busar da hirgita Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka shirya shugabanninta Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai Allah ka kare mu ka kare su Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka busar da hitina Allah ka busar da tashi hankali tawassuli muka da sunayenka kyakkyawa ka zaunar da arewa layiya laifukan da muke mu yan arewa ka jarraba mu Allah ka raba mu da su lallahin da muka yi ma kai yi hushi da mu mu yan arewa Allah ka raba mu da wannan laifin kuma Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka shirya shugabanninmu Allah ka shirya shugabanninmu shugabannin arewa Allah ka kara ƙara masa shiriyarka Allah ka ƙara masa shiriyarka Allah ka ƙara masa shiriyarka da albarkar sunayenka da sifofinka madaukaka Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na kwarai Allah ka ba su mashawarta na kwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su Allah ka zaunar da jihar mu lahiya ya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya ya Allah ka zaunar da jihar Malahiya yadda ka zaunar da wasu ƙasashe lahiya da wasu jihohi mu ma ka zaunar da mu lahiya Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali ya Allah ka tusaya mana قلت وقولك الحق ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير الله كرم وانتامنا ya Allah ka rangwanta mana ya Allah ka rangwanta mana Allah ka zaunar da jihar mu lahiya duk wani mugu da ya shigo ciki Allah ka hishe shi Allah duk wani mugu da ya shigo ciki Allah ka hishe shi Allah duk wani mugu da a cike kai mana maganin su Allah kai mana maganin su birni da kauye Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka rinjayar da mu akan masu neman mu da shiri Allah ka rinjayar da mu akan masu neman mu da shiri Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka kare mu daga sharrorin su Allah ka kare mu daga sharrorin su Allah ka kare mu daga sharrorin su boye da bayyana Allah ka kare mu daga sharrorin su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana Allah ka ce mana Allah ka shirya Allah ka aza su ga hanyar ka ƙara musulmi da lahiya imani da lahiya Allah da mu da su kawo makariya da tsaronka Allah ka taimake ka taimake kowa ka يا لكرامك يا الله كرامك يا لكرامك يا يا الله كرامه على الجنه في الدوس الاعلى يا الله كرامه على الجنه في الدوس الاعلى Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah da mu da uwaye da iya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya. Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka ba mu ikhlasi cikakke da mutaba Allah ka ba mu ikhlasi cikakke da mutaba Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahlus sunna Allah ka tada mu cikin ahlus sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka tosaya mana mu ga Allah ka shirya mu ka shirya matasan musulmi ko ina suke Allah ka shirya matasan musulmi Allah ka shirya matasan musulmi ka raba su da duk wata ɗabi'ar da ba ta da kyawu ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isassu ka ba mu alheri duka ka kare mu daga shari duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam